الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على da الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ebo fata ji tabbata Allah a salatu ya soci da ya mishi ji tabbata ya Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam. Ina na safo gusu ya jumada al'ula 1435 kalenda nigeria na jin daidai wasu afogusu april 2014 kalenda miladiya katun mai yawa jina da taifil yin mafati hukalbi zauci ya kushi na yi ga ɗe mai bauna ya mafari sun da juji a jini muje bitikin ɗe ta a fi da wanyo ya yi ba ci inu je tariya kirki ya yi ta ci in zaju layar daujin da ya na shiga gan yunan yẹ́ ní tí ìnìyàngáté yàbọ̀ àìbù mọ́ òmùgáté gìbù mútúnci mọ́ òmùgáté sauji ma òmùgáté ga talaka yau kaza kaza kaza mọ́ ya gutunci inu fusha alikawali ya gutun aiki inu lanin tubau daga wujilen bayan e su ya cani ya gutu abaci nimfa gangani da isa ya wuta ta ci izaji cinwa zaniye baushi ci ya wuta wani ci izaji su ta mini wuzu mu su ta yanzu ya guwa ci izaji mu su dan ejijiye sai ci wiba na aje da kanyana ya mafari ya yi kwaya mafari gayi ya gwala sun adini inna dina inda Allahi al-islam lalle adini e ya sai ya ce hungayi musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ga dagwa sun hadin da tunabi musulunci an a ga su lu wa fil akhirati min al-khasirin ifal kiyamun ga da mi zai ja ni asara na sai e a imani bi da sai a imani ji bai tuci a imani ji bai mala'ika shi a imani ji bai littafi da ya tuci wa mula imani bai fa'al ya bai kaddara to alkhairu to sharri Allah ga ga suna jali ta yin dungona wallahu khalaqakum kuma mata ta'malun Allah ga jali ta yo to tune yelona Allah ga je mulki ta ce yin dondobo kulillahu malikal mulki tutil mulka man sha'u. wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika alkhair na ala kulli shay'in qadir Allah ga ya suna mulki ta ce yin dondobo wala ya? bana abu mai la mulki gobe zanan nga bune Allah ga ya tsune ya za kina. hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ardi ba da za dabo ne ya za ziki daga samo be ki umaji ce na adiya Allah nga ya tsune da rai na maga wuya Allah wuci ma nga ya tsune ya zagi ba gina nga ya tsune ya zagi zagi na nga ya tsune ya zaba gi ben zagi na nga me tsune la to gi kan za zan ce la jira ma wani diana ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasan wa yaj'alu man ya sha'u aqima zana ba to yace na yuji ba gishi zana ba to yace nan yuji za gishi zana ba to yace nan yuji ba gishi zana ba to yace nan yuji ba gi ben za gi ke ba na ba to yace na wa zan ci firra ma wani ge ija sai ci kun da ilimi gaibu zan da ilimi gaiba sai Allah kulla ya lamu man fi samawati wal ardil gaiba illallah ya za da sama baki na je ilimi gaibu na sai Allah Allah subhanahu wa ta'ala mun ga ya tunai aji ibada na e ibada igidiya ibn tayyib ga la tasjudu li shamsi wa la lil qamari wasjudu lillahi allazi wa in kuntum iyyahu ta'budun e gaji sai da ya gidima e maji ya sama e da su da Allah wasu na jali ta patna na bikin ga Allah wuci ga ya jibuta ya wannan e jibuta kabara mai jibuta waliya annabi ga Allah Allah al yahuda wa nasara takazu kubra anbiya'i masajida la nasakuni tabata yahud bin nasara ya kabara ya annabi ajila masallaci ibada magwa malaika shi ya magwa nabi shi ya zane ibada goyi ne ce ci gugi ma kale li basharin ay wuti wallahu alkitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqul lin nas kunu ibadan li walakin kunu rabbani bima kuntum tuallimuna min alkitabi bima kuntum tadrusuna ibada wacce maga na ku kala da yana ce cewa mai daji bai to ga to tuna kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati illa rabbil alamin ga sallaye mi to yanzu ya mi to rayuwa ya mi to ajele mi bata to cin wewo e boga fasalli li rabbika wanhar ji salla to cin yawe o mazun ya ceci yawai wa gawa taimako wa bi ceci ceci ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ilaga ba fata wani rotu ya ce gboyi ya yi jibuta gboyi maga yi wa taimako biyu a ya ƙi tsoye shi buji wa Allah ya fata wakalu in kuntum mu'minin tsoye shiga ya yaƙi da ke gafe mu'mini na umode da sun yi tsoye shiga sun zandu amma sun Allah buji wa la su da shirka maja zunubi da yajo na wancan akun shirka na inna shirka na zulumun azim lalle shirka zalincin cikuyo shirka wala tunguru ne daga lubata na biya law kula, la habita anu ma kanu ya'maluna layin in ashrakta to ta ga ni biyu ga lafa fa to ba ti la batun na mulku la kunan min al khasirina bugu ya zugan be shirka ya zugan be kafirci ya zugan be la bi ibn hannu bisa a wasallam ga inna ta ma mawti walata shirkun bogo la fashir kuyo Eji kuti biya anabiya. Eji shi biyan danya e shi nanya da tsaye ci bugin shi kuti annabi ga manka na halifan fali alif billahi aw liyasmus in ga shi kuti na waje kuti wace ci awu ma ususu e babo ci lo maja e, e baba san ci lo maja ko wọ́n lé àgán àgán bó ci bẹ nufi nga ìzànà ẹjìn ci bẹ fini náà ko ẹ e bọ́gọ̀ ẹ̀sùn dùn sanba ń jà. ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ataka hinan aw arrafan fa saddakahu bima yaqulu faqad kafara bima munzila ala muhammad ebogo ezula akida mutaju ezula zin ramadanu fe ya allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa mujibu ya sahabi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayunaka tata shajara ce ce da jiwa mu'minina sai jibu ji mu baya wai karkashin ya ci bona sahabi da fala gana sayyidina bakar sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman sannan sayyidina ali zai ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bushara ga da janna ba ta imma jiga zamu ci a da janna yabo ne zai lutu kaba'iri na umaluwa lalya na ga zawanci la ga zawanci hashi kafir ya nima wala takfiran ahla salati wa in asau fa kulluhum yafi wazul arshi yasfahu ay ma jiga azaba kabari gaskiya yusabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya nima ma kabari make yi gaskiya amma ga alkiyami jaga zan duro ne kin da ba sai ci fa alkiyami wala kajitu munafuradan kama khalaqnakum awwala marra idza muludak bandara siratin fuga wi gaskiya sai ce wa in minkum illa wariduwa ai da zadami ne ba su ga da ɓandaren sirati gogan ƙarƙar wayo ko ibagar su lai maji ben ne ɓata shafa'a ya gwata ya ni sa sallami gaskiya shafa'a ya ji zakan gida tanwa ya yi man caji zakuru ya tanwa alkur'ana tanwa alkur'ana tanwa azuma tanwa na mabayi zine ce ce manzan da zai shawo inda illa bi izini sai ci ma ji zini ga hatan gwaya za sai zane ga ibe tauhidi la yashfa wa illa liman irtada a tan ga ya za sai da na ce ci gaji ya da gangani da yi na shafa'a ma ji kafiri amfaniya da kwa shafa'a abu talibiya ko ji gani ko akan abu talibiya mu wa ji gama zuwa na ba da wanda da fitiya yana ayis ba ta yi sifa ta yi ce ci ji wa mala la sifa ya ce ci be zainin doro man laisa ka misli shi wa sami'u albasir ai mani jiga imani egun yo bi aqide bi etin umma bi betuguru me ke gangani bi etin dede fata na jiwa ga fi ezu zu sun addini ya gi a lalli ezu fi a lalli ezu fanka ya lalli in zage laminu luyawa in zage mai la in zage luyawa sai be kiyan sai be wali ni kal mutati ma ramu ya nabi jan ramu har be foyan alkiyami e za mai jiyawo ba gi mai jiyawo lokacin ni ai mi jago buni gajija ne ngol yanna tali aqidin ahlus sunnati wal jamaa ba ko yi jira ko lawul mafuzi gaskiya a larashi gaskiya aljanna yi gaskiya ina wai gaskiya da jalima da ya tiya a nabi sama da ya ci shi ɓata ya zula imani cikin gani bai nane ya zula gaskiya ya zufuta gaskiya ya zuga bai gama ne ya zuga bai hannun imanci ya zuga bai zagayi ya zagin taron wudan lafiyar cin haramu ne ma gada zanga da na haramu ma a alfara yawan wadan sai ji bolo-bolo bayan halitta shi yali ya ce ci mafi alkiyami gaskiyoyo lillazi na asanil husna wa ziyada wale ne bata gafi agwasun addini ko yawo sai lajil babu ji ya annabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudina alayna min jalabibihinna sai da wa ilimi sai ce shahid Allah "Wa annahu la ilaha illa huwa sai ce rijiki hadi zawajibu ta bi gaskiya na sai Allah wal malaikatu to malaika ja ulul ilmi wanda zai daili na qa'iman bil qisti idza muji foro be tunguru mu ka waya tunjeri gwargwado ya iku wani takun min kuma tun yadu ne da alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar musulunci da arkanin wucin tauhidi sallah azun zakka haji maratibu ya addini guta al-islamu al-imanu al-isanu ya e, zamu luji kafirci do na gaji buta wacce maji wa canin وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ebogo ezula akidan tazu e, lagu Sun, addiniyar musulunci waga bayan ba da ce ki kala rabukum ud'uni astajib lakum ce ce ga ba juwa be mini agwaduwe innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin je kwaye ba shi tabiya kirkin ga husnul kulki wato ce wa innaka la ala kulukin azim lalle wa bi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda tabiya wuci ko wadda tabiya wangi ce ci yawan kazimin al-ghaiza wal nasi wallahu yuhibbul mufsina gangan da gan bai zai shi so elen wadda mai fabi alita ji nan ce ce yabo zai gaji bolo-bolo nan an anasin radiyallahu kala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم غا زاني دي تبيا وانجي غنا عن النواس بن سمعان حديث يما جاء حديث البخاري ومسلم يو حديث النواس بن سمعان غن وانا النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق البر غاي تبيا كيركيو كو والاسم ما هاك في نفسك ليتي من غاي ينغا jide nga yana nga kelo ke jide gbe owo wa karita ya tale alayhi nasu ngo mo ko maba wa ne da jaliye na no rawahu muslim al imam muslim ga al as da bab ibn amr ibn al as ce tu je da da yin zagu baba qala nga lam yakun sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha sallallahu alaihi wasallam ce zane lamina wa kana yakulu malu sai ga inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa da ne ji alkhairi ga mine bune ga zane ga tabiya wangi gana mutafakun alaihi an abi ta, daga ba abi hurairah radiyallahu anhu kuga سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة يتينا لدى janna dokun دوكم قال annabi ga takwallahi da sun ya ce ki wa husnul kuliki da tabiya kirki wa fi'ila amma ya annabi be ana sirri ma na ma dikalin yana laza ilonana fa qala ga alfamu wal farj mi sun bi alfaraji wa mi sun lawazu ga manita zannan wa ganzannan ko ku gazannan za wa gizannan to ko wa gizannan mutunci wa zannan kafiru majiya

عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم innal mu'mina kika mu'mini la yudriku bi husni khuluqi darajata as-sa'im al-qa'im mu'mine bo tabiya kirki na dan biyu na wade daraja yan zane fiya zume ji fiya mu lailina abu da daga gubu wale ga mini tabiya wanjo su ngwai inyu de inzaju da inyu de kiyo mu de su yi waga agagan wa ganin ga sai je wururu ma ko a sai ne ibe su yana sai wani yau dan sai wani sun dan sai jijil babu gande mi buwe ma darabu laka illa jadala ma dalla qaumun ba da hudan kanu alai illa utu jadal eza iga kpetie bawo achi agi enereki adekio emigbo yechimbo eri egbo mi ari eyosun nwele na jide dia ko yechimbo ejimi zanega yetu yi musulmi zanega yetu yi kafiri soja ji musulmi soja ji kafiri wọ́n wá títà àṣíwò yá kí ìtọ́ ìyẹ́ títà àṣíwò fàtíà wà mọ́gbà ní ọmọ mọ́gbà náà wai ji ayi la yato andoro ala jin oga bani ya tin ayi la aji shishi wai nifasi a oge oga nifasi wee wai ji sallah ni dan su yadda ya jabo ri jike min baki sallah wancan wata ya baye ba cici e o madan wai gagaye musulunci bai kafirci ya zanuwa ci o sun da su kwa minista biya kirkin gole ngwa su gunyi wata kula alladhi tasaaluna anabi gafsilu arhamakum ete guyi ebe ga wale ga mini yayi go wo sazani mini yayi go wo wawolo mini yayi go wo ji ziyara mini yayi go wo ga sumi mini yayi go wo tladoyu pate ne jide mini yake bo za ne guye za mai wadangi ebogo imi fe wadangi ji to dangi ya dawo ji fe minista biya kirke zu lagin taron wudan annabi ga man kana yuminu billahi wal yawmil akhir sana gaji ji ba sai ba fa'al kiyami na fali yakul khairan aw li yasmut ga alkhair ko man wususu amma ya waje amarya dambo eni waga ko kuti kuti waga bo ko waga jo e ga gani waga jiwo ke ya ga da ke a da wata ji ki duk ko na fesan ga zanen wasu na sokwa sai gin taron wani saluwa gin taron wani kimo gin tara da wajen da na ma gin tara agba na gin tara ajin azkaru gin tara ajin goya soyaci na tara aga ga alkhairi ni tabiya kirki ofe ga sallama shi ba annabi ga yalo a jinna sai ga imani ji e ma ji imani sai ga wado shi yawa ga mi lendo cin wuye ne guji a sai woji ne sai ga sallama shi ba takani ya yabo ya bugo sai ji sallama annabi ga sallim ala man arafta wa man lam ta'rif to da no to da no ya ne sai ji sallama ga shi shi ga waji za sallama sai da no sai da ne to ga credit kawai ne ma a'a ko to gaskiya me ni za ka sallama ebo na jilbabu to tukiya na yi kaza sallama ebo na wanda ni kagwa na yi zaka sallama ebo na kunji makanta yin wani biya na yi kaza ngole na ga igrani ya jila sallama a a hakul musulmi alal musulmi hakiye musulmi ta ce musulmi wa gutsun da wani cewa gutsun amini wa musallama dabo ya e, gogo feji da sallama gashin buwa ga wai sazan doro miyamu wale na jidediya ni tabiya wanja ce ya zaje yin cigi ce ga ya tilka darul akhira naj'alu ghalil ladina la yuriduna na fil ardi wala fasada e mi jannatu ya tuji shirya zai je e le ta ta yankin ba mai ji banana e bago sai da ya man wage da ce ta sai lolatu mine ya domo wala ga siyogo mine ya domo ga te gbazaje mo mine ya domo ga te latita fite mo mine ya domo ga te dotita shi mo mine ya domo zuku ga te lego je ga zandoro mo inna akramakum inda allahi atqakum ga de da sun ce ga mine ku zan wacin ga ganan ga zanga de da sun ce ci ganan ga shi shiga ni graduate te ba ma diploma gudio mbabo bayni a cin ale zai ta balo service liyani yi gangan na gai ground yana gaji fara kiza na daɗya waɗe ne matsayi ba su yi ciwona zanen mawa bayan waɗe ne matsayi ba su yi ciwona ga fiye letiyo ma ga fiye fari ma ga fiye lati tatiyo ma ga yi nan ne ji nan na ijago ji jo Allah ya ya gi jo ma ga su gani gole wasa ji bai ji an donan isa ji tsoye cada jiyon gankin tsoye ci goyi tsoye cewa alkhairi ya zawan giji wa ga jiwa yuluji jarabawa wa ga giza yuluji wa ga jiwa yulufuni wa ga giza alafuni wa ka ta yuwangi wa ka ta lanu ci wangi wa ka ta misu uluta su gaba kin ka ta misu wala daji ka ta misu lanu ci mu wa ga je fo to cike waya wa ga nga wo be su kanga zanu ta kun ci le mu gebo ko wato ga daga wa na de gebo ne zanu ci ga gebo mu lawa ga kun mu ko ga kun da ba kafa ni mu lawa mu ko ji ga ni ko ta ngai za ga be mu ci ga wa sun jo ko wa jo to ko wa ya ko to ga ji zanu mu la ma yuhibbu li nafsi dan do bo ne imani wa su ga ji ne wa ta sai lotis kaga sai nuye mu annabi ga wata basum ka fi waje fi ka sadaka fiska na wani ya ji wani sadaka yo ya bugo yawo sai lo sai lo fiska ya ba sai lo fiska ya iza ge ye ji la shi wo nu gban yi kan doro mun ga wo ku be wo ku be gwana dana ya ni ki nana eh wele tuye wo ba ti ba ni oga ya biyo kan wayi wa majayin zagin na juwe gbaye fondo da an ga taimako wata asibiti e ba waje yin dole ya wabe ni ba ni zanu tuno ya fudo zanu zanu be zanu la kazu be zanu du foji zanu la zanu mo zanu na jiji mbo ce chale bi sheke sheke da na ga ya bogo an kali jira wangi da sai lagwa sun gaskiya bi amane homofoji bolo-bolo ibn kayi mai garawdotul muhibbi na page 9 gama wa ballahu limrin hibatan asan min aklihi wa min adabihi huma jamalul fata fa in faqada fa faqduhu lil hayati ajmal bihi gama wa haballahu limrin ce ce tuwayen riya ya wuja ribatan riyatuwa na a sanu min akilihi na gajiya kun an kaliu wa min adabi da ladabi kirkiwina kuma jamalul fata egu ba na gai esayin ba rufo fa in faka da ka gan an kali da buwa ladabi kirki madawa fa da wulil hayati jimal bihi a gan wasu da to rayuwa wunje yugan ibn mai ke labe rawdatu na page 47 zan bace gai mu ga خذ العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في صورته ناغضب فإني رأيت الحب في القلب والآذى إذا اجتمع لم يلبس الحب يذاب خذ العفو مني wafi fada gaba mu tastaji mi mawaddati bayana ya jiya da shi nan wafe bi wala tantiki fi surati hina gudabu e yau ga ka kunan gaji fushi na man fa inni ra'aytu al-hubba fil qalbi wal adha e bana mu le ga boye na dan gbona gangani bi egun lato ze iza jitama alam yalbi fil hubba yadhabu adake zaga ga wan wawe mu shake be ciwo bi na kunan ga le boye unta da ko kin waya ga wayo mini tabiya kirkinu goyin zaji wulagu suna mu ci je fifa gashi shi na jin gaya shi ya ina ba tu gwe gbon ba hali da ina ne we ya reference le wucin ga mai jin e damu wani ma kaga wai fa be za ji an ga le zama lafiya biya sai fa sai ji ya fewa sai fa be ba sai fa be tozan zan go ci je wa kibo e e kan ga wa ga zaman lafiya miye ba bu kuyo ebo magaji fushi ga sai kogu biyu in ga yan gaci jin ba waya wa ga ga biyu ladabi ma ke be ladabi ma ji kiya ma ji to fili bwa o ma fe ke ku asiri e mi e bo fe da taji ba ndo ke mi pa taji kiya un ji tariya kirka ye ko e tachi ni ye ko ne jun gwe inu lagusun ko chude boyan boyan e bawuna a bima qasama Allah laha ula yardu jin bayana to ci ga gaimu ne to ce fa zukuru zukuru ni a kun wasu kuru azkurukum wa na takfuru eje e je e pa ni mi ye e je e boya ne ma ci mana goma to ci ga la in shakartum la azidannakum ya ga je e bo to ci ga wa be to ci ga kuli alhamdulillah ga bata tabbata Allah hadisa nasbun maliki ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna Allah la yarda anil abdi yakul al aklata fa yahmaduhu alaiha ce ta ajo jiya daje wuji na wanda ga yaji wajo jiya boya sokona wa yashrabu sharba fa yahmaduhu alaiha wuta do fiya wuta do ke jiya boya sokona imam muslim ga gobe an abi hurairah radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yashkuru allaha man la yashkuru an-nasa da ne je boya za an gija na wa je boya sokwa imam ahmad abu dawuda ke ibn hibban ga buzo Walu sayyid jami sayyid rakami hadisi 7719 ga bu hadisin nazon al mutanabbi wega ga laulal mashaqqatu sadan nas kulluhum ajudu yaftir wal iqdam qitalu kuyo laulal mashaqqatu kuibo wala bwa

wanda makamatul mutane bibo rabu labaitin na biyu jarire ga kemda ibn kan sai labiyar rawdat muhibbi na page 89 na falastu bi ra'in aidi dhil wajhi kullihi wala ba'd ma fi idha kunta radiya fa aynun rida an kulli aibin qalilatin walakin aibu safi tibdil masawiya falastu bira'in milleye aibu dilwudi aibu zane meje je yana ngole in zai zane je boye ya bu na ko a ta fa bicicin doci ne bu jina wale in zagi na ji damuwa duniya da ba tibo e bo na muje yuna wala ba'd ma fi wala ba'd ma fi kunta radiya biyan mace suna ke da biyan guna bi ga da fa ainur rida ebo ne eye na yarda jina an kulle aibin kalilatin eye wuce wajen da ke wajen nan kya gundoro ruwa mi ga daji ji biyoyi mi ce je boye yawe mi ce o lala kirki ga zanne ga e bayan mi yo wadi abele ya ko ga ci bikin lokaci zan ba ci sa sai le ga cin ruwa amma mi a dikiya han ni a a kan magule ni a ji a ji biya na gun yanzu e e ne yabo kibo ebo na ni je yuna na aina sukti amma na ga da ye fushi biye e yana buena tubjil masawiya e je de na zawo ji ga na ngwa fe kutiya ku yo ko sabago imi kiriki mula da yana ya a wadda gili a sai ci biyo ya gishi wadda katagobo ya sai ci biyo ya kiyo wadda katagobo wadda ya sai ci ba kaza ni yawe jebo ya sai ci o mola imano ji biyo na sai ci jin yawe ne gaya shi shi na gani sayan ci gibe za kaza yau umar da mota ni gani sayan ci gibe za kaza yau umar da ajiya ni gani za kaza bai ba wani ba sai ji kaza ba na mai ni oro tuwa ne ba wani ka yi nuniya yau ne ko wa gani na ji tun kan ji lafiya je boya sai ya ciye zaki da badan guru hali na da na kuye ya hali ya ke gaya ba bai fa duwa suna yi bayan sakwa kwaya tun ba da ya tun da nan ko عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بقى ليس الغنى عن كثرة الأرض وجي كوكو جون غاي نجي دوكيا دوكوا ولكن الغنى غنى النفس أما يكون كوكو جون غاي كيو كوكو جون imamu ahmad to al-bukhari to muslim to al-imamu tirmidhi to ibn majah ga gudo sai jami'u sabir ko 5377 hadith abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma wa qad aflaha man aslama ko zane ga tin da na zanna da kiyo gwa gwagon no ruzika kafafan sai kuma yau kafaf ke kafaf <laughs> ena waka na awulla bi ma a ta wani ma ji kyau ma kunke al'albani sai ya yi al'albani nomba 129 ke zai ɗan da ta shi wani e ba za ka zai je mota ya ba mu je mota har da ba ne ba mu shi ga bon lanta ke yau yana magana frustration yan wuyan in za yi ga iri ne ne obi ne wa juna sai ce wa oh, ba da musulunci zawo kije ba wa sai ce wa oh, ba suna ne biwe lai mutu zawo kin so bidiye ni zon ndo waje ba e da yo to na ba ne bo je to mashi e da shi dabo ba kake juriya za ya da nga waye da to zo so alhamdulillah zan to so mata to asibiti e wani nga di partner Allah bi cin wala su ciya daga wodo mu yadda ya asibiti nga wuce mu yabo kuma ni ya kuma nan wa nga so ti ya waji shi na da su to wato a ga kai e belo ne belo ne da kike da damuwa ya da da mai jini wa to kula yawa uje mota uje ni uje wo uje kaza uje kaza wai waji ni Amerika germany france saudi jidda egypt cairo sudan sata wọn zada adi adi jinu ti gbèrè obìnrin sọkó mẹ́yà wọn wọ́n mọ́ lè ṣiná dán wúrà ya sùtọ̀ ráà yìí kìí gbèsò yakata yẹn wá ní dájú ọ̀tọ̀ pàkótó látọ̀ ọdún ìwé sọkó yà ní jẹ́ níyẹn ní òye zandu ti yẹ lójú tó fún tibẹ̀ kẹ́dẹ̀rẹ̀ yẹn tó na na tó yẹ ti na náà wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n lágbà wọ́n ní wàdà jíjì wòtó wà kímbà wòtó wà lúní wòtó kánàtẹ ìgbàtí ojú ìjá tó sàngílà kéṣe yìí káṣí zanwòtí egúyẹ láàrin ẹgbọ́n wọn gbọ́n wèlé èdè gan ààrẹ dúkìá ní ìdètì ìjọba tí aláwọ egbò òdíga àtàrí fọ́nṣẹ̀ wọ́n gbígbá níwọ̀n wà so le gan miniye kirkinin gwani zabi na adu zabi ma ka sama lawu laha wale ya ridu jin da yana soko ko jiki na ko ganyu na zabi wacce na wale gudiyo ku da kaza na ka ko jin da ciyawa wani wudiya ni? so mai waye ruwa ci a cikin masa ko jiyo na nu ka na bai nan mai ishe ta wakila ya ci duniya ki haka ko gan kuro ko mu ce ci gaba Nga na biyu rarata radiyallahu anhu qala qala rasulullah nga ni sa sun ga ya aba hurera ya wa abu hurera ku wari an ce kuna badan nan a ce zanin ga ya yi ga wani waje wa ga ce zan ji ba da ganin wa kun kani an ta kun askaran nan in na sakora ji wani lugan kuma ya waje ga zan duro wani zai wani waje dan kan ya wani ya ji mu ya ji ki in ni ma shi lafiya bai jama'a wuji waga ne kanu da ga famu don dan da ta dina wani ta biliyon wezalo london wezalo dubai wezalo kaza kan yi omar firgita why yana sako yi na wajen hankali an kuya kawai ga ya zo wewa zai kaza zage mota ko ga ka sako ga wala da ban wuce wata mota irin wuce to dai wa da ga kaza zage fuwe fa da ba e ni misali ki wari to sai mu wa cinta ko sabo kun kani an ta kun ashkaran nas wa hibba lin nas ma tuhibbu lin nasika waya ga wanda yana waya ta tace wannan ga wani waya ga yana waya ta tace na sada biya takun mu'mina ga ta mu'mini wa tin jiwara man jawara ka takun musliman wa mawajin bolo bolo lo bayin da naga yi mako ciye wana ka ta le to gwewe jin bolo bolo biwi ngo jira na ko bi se wo jiwe ya yin ji wela no ti mo we tun yo tun wa pulu suya wo nje ni ah waji wa kan da kata wa ga yanzu ruja amma idan zan mai jago ci wayu ka ji da zunga ta da zumugo ki nan don na ki tabiya kiriki jin bolo bolo bai mun kwafci zara ki ba kata ni so wala da kata ni zan nocho ko wa qil wa qil dahika amma walla etamoke ibn yaku etamo do wala yan mazahu ibn majah ga gube kitabu zudi go bab no rewo to faro kan ali 4216 hadisa abi uraira no sai tun lati ne go da ta tamannu ma fudu allah bi ba'dukum ala ba'din min rijali nasibun min maktasabu wa lin nisa'i nasibun min maktasabna wa sallu allah min fadli inna allah kana bi kulli shay'in alima e ga sai bayin na su kula fandan su kula zanin nan wa zan lulu ya wani ko wa lo gan ko lulu gan ko kan zama a'a lirijali na su makta sabu ba ya to a jere boyin ina waya ne zai to ma dinya mai mai ba kwale da su kun ga da shi to mun be ba mun jenda jenda quality ga alo to ngole zaman lafiya da ko ne da shi ga ba na a ga wa fuso ne me ba ni se ti lo ga ji rayuwa shi go kaga wallahi ta ciya ba wa shi ruwa lafiya wune da ma kafi na digiri guda ka digiri to ma da kyar da ta canji digiri su kwaye ka ja tun su tushe goci fe ji kafin ko da yin zagiri na yin yawa bin ya ci bo da ma nan da ta da ce ko ya karshe to rayu yan ji kiya nan mu ji ya ya bani yawe bani wagu yigo ci ci galla wuce haji fari bomu kuma Allah wuce ni fari fi halitta ji makacin rayuwa da haji ya fiyo yau ya na ko gando waje matsayin nuje ita ya so ya ce wani ɗaguyo ne ni ci in zagi kiriki mini ya kwanin ga su dube ni bubu wani wayan yabin aibu ya ce talauci ba wọ́n mi ó gbé ìlànà ìlú ìtàjì ṣùgbọ́n òun náà mú pálábọ́ ni nígbà lè pálábọ́ náà mú kóyọ́ nílé wúyìn wújí kan àni ìjì àni ìgbé ìnà oúnjẹ ìgbé àni olè fúlàní nílé so e of e, rí sai يا أيها الذين آمنوا لا يفتر قوم من قوم أسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا ولا تنابذوا بالألقاب ديق الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا إلى جاي ما جاي جاي جاي mun ji wanda ne ya ji samu da hannun da alayi rigai bayan sai ce in da yau to ma ajo ya samu ma in ma yau ji lakabi da gemu jan da su ne fasikanci zumai imani zanen maji tuba ga gaya zalimi hadisa abdullahi mas'ud sai janayen nuna ne sa sun ga la yadkhulu aljannata man kana fi qalbi kana zanatin min kibr e ba zane gashi shi oti da mama ko cinye zarra ya cinye le na na alwa aljanna wa le ga alama ya cinye di ya zabaji ba ne alama ya cinye le ile da saka mai baji alama ya cinye le we da e wo we baki alama ya cinye wo ko amma to ba yi ke yin zagi we ba zagi alama ya cinye yele a gaskiya ta a wannan

wọ́n lè tí yẹ lè jì nínú etí yẹ lè jì à etí yẹ lè jì àwọn látẹ́m ti fìlà ọ́rùbí mọ́ra. àmọ́ ẹ̀yà ẹ̀yà àwọn ṣẹ́ فقال رجل زبانية إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا إذا باجي شواغي ومويوانجي إداو مويوانجي فقال أنبك إن الله جميل يحب الجمال تأتي صوما وين صانا على كبر بطر الحق وغمت الناس إتي يلون غاي يزولا غتيو داغو يا غتيا تاو غمي أغوا ومفروق بازاجو إليغو غنزاجو من جي wọ́n lé nàìjíríà àlàmà etí ilẹ̀ gádọ́ náà ẹgbọ́gọ́ mi ìdájí àwọn ti láwùjọ yìí làjú rúṣì kún ẹ̀kún àní kún àpáyé yẹn kún àfẹ́jì kólẹ̀ fún àwọn nínú ọmọdé jẹrìmọ̀ nkáyà amma ga kunun ga gele ya gan zide go zimbabu ga alimi to ba no zan baba ne mun ga to amfani ya ba da to zina da yayi yo yau daga dubai ma shi ne wani kaza ne da tin yayi ne ga jin kai hadisa al-imam muslim ga da wannan ko abu malik ibn marwan ejiu ne ga al-walid na abu malik ibn marwan da ba man ne ga sayyid ibn musayyib ne ga waju aya biyo eh sa'id ibn musayyib man agmalik ibn mai yatu agmalik ibn marwan maje gibaji ni wow ya gi wini wala eh ejiman eh, yi gi da etu me wa ga zage ni wow ni walakin na sayyidan rafada sayyid na mai sun wani in na gawun jibon gawun jini da sallam ya zalli ya ta labin malika ne a ta da raba wani a ta sautin fiyonin baridi e, shin ne. dai makunci a wani ya gaza na alagin zagin yawo na unga ya ji na yasu ne bai ji dabara nan da sai biyu sai ba su ba wani biya ne dai wa dai ungun ga ile biyu jidin ladari nan efo ya kwalloci wasu ba lai jarrata ma wa albarsu jibba ta ku ta tuno shi biyu a cikin bulala wanzan waje sa'idi na sauri rajulin fakirin salimin talami zafi ismu kasirin mu wada amma sa'idi bin musayyib waji zagin wucin lafiya waya eji makantu ne ga sa'idi mu wada eji makantu ne ga kasirin mu wada kasirin mu wada nan ne ji makantan talak ne matar zaujatu fasalahu sa'idu eh, ya kafi rubul wada ajin hanjali sa'idu ne man na ce gugan hal hal istazatka imra'a faqala inni la'amni ku illa a aw thalatha e eh, gaini sunga wuje wani sai jira yunga ko wuta ga wujewa wani قال سيد سيد سيد قال قال سيد له سيد تشاغو اني ازوجك ابنتي من غادي نزاجي من فاوا وي على جرها من يتين جرها من غبا او ثلاثه كو فقام كثير ولا يدري ما يصنع من الفرح سيد تشاغو كثير بن ودا كان كن بينو وينو تو اجي بوين يغبا فورن نديا wa nara a tasa yi da bibnatihi su dai la shida ne gire la karshe dai jidi karshe dai so wucin su kun sai bi fe da gina zagin wucin ila baiti kasir wa gida da bayan kasir ibn wada wazan wajaha wuce fawi falamma da kala biha kathir kakuna sayi kakuna kathir mun ga da bayi mu muci ko ci consummate yayi nu ga na zugu ci consummation na kala nga fa wajatu amin ajmali nisa'i ngan wale in zagi wucin wanda mi zai saga mini in zagi na wata bale ne wa afazu nasu bi kitabillahi umma qur'an fiti da kagari ta ta yace ce wa alamuhum bi sunnati rasulillah kuma da ilimi sunna ne bi ce. wa arafu bi haqqi zaju maqaki bai kala kathiru katibu ci gan fa makastu shaharan la ati sa'ida won ci jin sami dan bon do bayan sa'id makanta ba wani da jika na on fe on fe jango dan bogozo thumma ataituhu won ci beda ba sa'id won ci beda bayan sa'id bin musaib ga din fallan manta ha min darsihi ka kun ji un jika to zo nan qala ga ma hal ma hal zalika al-insan ki haliyan zawuncin zo ne ya ci ejiu ma'ana wajen ji maka juga zawuci yi ma'ana zawuci na lallabiya wa fuka da hannun fi haliwo yanzu da na kultun gan khairu ya ba muhammad alama ya hibbu sadiq wani karau al'adu wallahi alhamdulillah alkhairu buta ba wanda ga isa kirki wuci za ni kaza gaskiya nan wuci ya yanin wa wani zagi wuce jina wani karau al'adu amma ga wani makiro tawa gane na sai mu biyu kala in raba ka she in falafa afa wato in ga ji wayan lokacin nan bawaya nan don yi da suku fan sarafi la manzili waja ila abi alfa jirha muta iyo don wa duda baban yaji yin zagi na ne sai dibenon sai ke yawon 20000 dirham on fululun وقالوا لي تعرفين الدروس والخطب المنبرية في 165 إذا أنا دمو so haka mun gangarin nan ba ne yin zakin na ke Qur'anu ya bi hadisi wi giman wi kaza to mulki di shino ci fe wo amalu ya na ko di fare ki ba wa ba ba jin zakin na so maga ga zan ci ko mila me tu kiyo me tu girma ba ran lo tiye de waya sai jin na tu ke shi babu lafiya nun ga to ba ba yana jin me di kiyo zuma eh zuwa jani ko so alaga insha Allah ya ga continue da kafin yurin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تقع ba na تعطيت جسالة نقول zai kwaye mutunci nun gwaye nuji amfani da yi na alwafa shishe alkawari sai ti yawa latan saul fadla bai na ku e ga latan ba don falon laji tsakani ya yi goma sai ti ga har jaza'ul ihsani illal ihsani e ga gbaya bolo-bolo fi a sai sai da bolo-bolo bí ma'ana ẹba fi wáwé wọ́n èdè bó yàwé tí ṣe àfírí fún yẹ láàdé yìí yẹ láàdé fún yẹ láàdé fún jẹdẹdẹ ilé jí tí ṣe yà láàfíà wọ́n yẹ jíjì wọ́n ní ìmẹ̀jẹ̀ káàkáà gáà tẹ́ ìní ìrìnà da na ce ce la na ba ta kiyaye na sai fuga dai dan bai e ba ti ga gan wulo yi e wogoji ete mishin malufin ko ji gani ako wulo gba ta tun yi ga wuce ma wuda tun buwa wulo jizu shi na ga ti generator na filin state and so yìí mẹ́rin kó tó ayé gbogbo jìnnìlẹ́ tó ayé dàn yín lákàndùrú yìí gan. nila kabu ya ga injini ta to na na la me ko da lozo a da ne ya amade ya na e ko ilabure di ji gangani be lifto e kai o mi ti ogba ni na media e ba ga de ji yiri ne ji ga de ji gafe zana daga kaku na sai ji ba gobe nan wa famba gani da ya ya fiye ji lafiya kaku na hali bai ke yi na waga wa jiki nan waga gani wa fi jiga alawo ya yake a nga wato maga wa alawo nga wato maga wa a ne na jiki a yan in jana can inna ma alwusiri a fi da shi na na khadija in je won wajen anabi taimako sai da ji imani ji anabi ya wani imani ji mu fe magi anabi ne eh, idan mi je wo mi je mi wace ceci mi kaza kaza kaza wuce pena na adija kaji wuce a'a yawo dole can kyalle ba da tsakani wa gangani da ya bayan wani amma kyalle ba wuce gafe ku da sanya zaniye jimin ọ̀ma fẹ́ ke èkú sàn ayé ẹ̀jìn ẹ̀wọ̀ jùmọ̀ ọ̀ma alúgbàtẹ́ lèba wọn ti yẹ fẹ́ kí ẹ̀bàzú bẹ́ẹ̀ bọ́ ẹ̀ kó ẹ̀ fẹ́ gùn bẹ́ẹ̀ fi ilé o igboro yẹn làjò igboro yẹn ejijì ọmọ ẹgbẹ́ náà wà ní táàfin ìbọ̀jì yẹn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bí yẹn. sẹ́lì yẹn ẹ̀mí ẹ̀wọ̀ yìí nga fẹ́ dàgùn yẹ ya dẹ́yìn ẹ̀wọ̀ jù tó ẹ̀ náwó bẹ́ẹ̀ bọ́ sẹ́yìn zandoro aje ne jimi goma jide fi wa na kuji ka daidai ana amma zan da ke jan ila asiriya ne aso ake da shi yayi niya bi ismail alayhi salam da fe su asiriya sai ji shawara da bawai mi je wo me mota mi je wo me wa mi filin mi je wo me ko mi je wo me wa wale ne ba ta ga jikiyo aga san ba wa yahudi alkhairi gan sai ce wa amru shura bainakum lugwa to ba ke yi mizan do mi ne bu feel gan wude participation nan wuye ji dan lamari yan bu wani ko e ba wanda wa dukiya shi ko wanda wa washi wanda shi yin ji ko wọ̀dà láì ṣe ń jẹ wọ́n lè pátá wọ́n ti kí wọ́n ti nẹ́jì àwọn wọ́n tó yìí ní kíwájọ́ ṣéèkì ẹ̀yìn ṣéèkù jíjì ní wọ́n ṣéèkù òjì ṣéèkì káyàbáwà ayọ̀ ni ṣéèkì tòṣèyú ṣéèbà àdúrà yìí ṣéèkù yìí ga fáàrí mọ́ wọ́n lè kó ṣéèlá bá kágójì lè ṣéèkì àná mọ́ ga ce yi mina problem titan gida ga yi jimbos ne wafe bi titin yan bonin lole musulunci wa ka e ba ga titin yan wayan yiwu e ya sake ni ebu ga nye yi tiya mai noto ma e tiya mu la tukuri jungun da min buyuti hinna wala ya kurujina illa ya tinabi fa ke mu bayyana e ga nya tiya ma to ma tiya mu soro ga fi yi mina cin liba daga yau kuma yin ga aha ji sariya da to ta ya kun da ba gidi dan ja yo ko be ji ko fe korani ko da wani ne bo wa ta ga ya ma shi bo ka ne bo ni la ta ga to kun je anya ji ga go fi go lo ani zauna go ga she ni ka jara no go ga alaba ga shishi ko yi ba bayan bayan ki ma waji kazan ki ma ji kazan yan da ki dan ko ko da ba ummat ummat ga wanda ga dole wayo wa ko za su yi ba ga dole su ga ji ki ma su ga ni náà bùngọ́ ilé ń ga jíjẹ́ ń ga ń ń ga bá wọn láwùjẹ́ dàdà jẹ́ náà Na ga shi ba na ji jin na ji to ba ni usun islam il mari tar ya ni wa fe dugan zo mu wale ka do jin wa wannan ki ma zo bi ga wuce yo ki ma jo ka zai mu le ka fe ji koli na ki mu ga na be ji ungo ya da lokaci na a tuka ba rayuwa su kawai ne zan domin na damuwa na mi dai a je ke dai bi a bodyguard ta kata ya bo bo na kin na wasu biyan na wani problem mai kireti dana eh to ko yun do ci wube ko business partner yun ci wube e wa di discussion sai e kibo e ti lamarin do ci odi ade ja go e woki ti e woki ta ga da ga da du fon bo e ti gan na bo e bo de ri jimani na ya latiya na ko le ne ji ya mun ji de ya ya mu se e fo feel free gashi shi ya bawa daga gandambo wa fiskan nu a a wanda fe jiki o fe cunga fe wuci anan ba gwabiyuni ayan yi tilayen wuluji hannu toyu ajiyunsu toyu afan kake yu ayan si da yu kun biyan wa abu da hannun gwali galugu ya ji juto damuwa kan gama ngole ya gunga ta tabi yanzu e ji wa jinni ma yawo ebogo galugwa wa shishiwe jigi tarbiya kirki amma wa kuranu ba wa hadisi wa tarbiya wangi a gina da gwalo a wawazi alaya da ba ji a turanci a ɗe to to to idan zamani da gwargwadon hali igin zariya ta ji jilbabu a hadisi wa hukuncin haila da nifasi bene da ya tana gani

ebu wannan we uji ga sharati yo ga da bobo a ga taba da tin ba ma nun ye de tin ba o amma ye de da kin ya sai manage ye tin ba manage gurgudu ko o mo ga luwa problem mu ci ko tin ba na luye na suku wa tu, ya wala ko wa tu ele dede a ci ga na mo ko ko ya ce ne ba wuce yi lagofe wa ganya ya wa ganya ya dangi wa ganya ya kaza kaza dole ne jiki a kuji rayuwa na waje da ana nan tsakani ba da yi na zane laya zane zane laya zane yau so ga sai zahiri na kan doro ya ce ogan ebe wai consider waya wani ji kaza waya abu waya yes waya abu ba ni ga wọn olugba wa ya ji kaza bani wa ba no shire wa ji kaza bani wa ba yi jire wa ji kaza bani wa ba kaza kaza jire ka kunna wasu ka kunna mawobu kawai ce kakara na kiwo so jiyo wa daga problem ni luti demo in da ba jarin cewa ga yin yiwu wuyi zanen wuyi wawu wuyi danwuye wuyi dito sayi wuyi ko wọ́n dé egun yàwó mọ̀ èyẹ bó jìjì náà gáàtí mi na pọ́blẹ̀mù tó rọ̀jẹ́ gáàjọ ọ̀gọ́sà lédè pọ́blẹ̀mù lè yẹ báwẹ̀ wọ́n lè ẹ̀nẹ́ jíkí àwọn wọ́n jíjẹ́ èdè àpòjò ó tó sọ pọ́blẹ̀mù yìí kó ebe wọ́n ti mi gáàdé ti àtò pọ́blẹ̀mù ọ̀nà nga alága bí ẹgbọ́n na tùwú mọ́ jẹ́sà ná yi yẹ yìí gapa wọ́n Yau ẹja yóò gẹ́lá ayé wẹ́ yàwó wa khasna minkum misaqan ghaliza ngole alkawali wani bukana yau ga cikin yadda cina ga wata ga alkawali na tubugu kuma ya wannan gama gashishi wa feri ga yawo gashishi wa lillahi ya ba miliyan wa miyani yes ya ba boye je muhimmanci rayuwa amma ga capitalize ya ba wai wawo yayin fiye na goyo wajen wa fi da jimu wani yau ga yana gidan wacu wule kiloga ya baya bonwi ya bawon wawon ya bawon ya ji kaza ya bawon ya ji kaza da alibu na wace nwa bele ga ya ba na ji to rayuwa babu ya yes kawai ga bele ga ya baya ma maji to sai yau maji ya guwe mai shi love ya wada sai na wai lagos to rayuwa babu wa yana ga ya ɗe wuce wa fe cibi na kuma ga ya ɗe wuce wa fe ju zamba ma ga ya ɗe wuce wa fe jiya na ba wani ma ebe da wagon wunye wai manu ta ga gane mu ga ya da wuce ya su wuce bai ne a a sai di yi ne daga da ya ba ji ne ya wo ba ji wuce wuje e ya yi nu da yi e in ya su na jiya su wato ne gwa ga mafi wa ga ya ya da na wuje to wuje kaza kaza amma wuje da zandora sai yi kawai ko ebogo wale gan ga yuzi ye yiri nana against ebo ma ebo ne folo nga bi adi alive gan anyiwe jin bi onye o mokpa ọmọ bi alifẹ ya wadi akakita life ya wea wen yebu wa ya ni wace explain tun na fo wace wale ebu e, ya wuce gaje bada kiyo nga aje bada nan bu ko wangi galugwa dangiji a da relationship tsakanin ya gomu yes kacin ne baga da tafi ya yabo suku ya sofe bi jika ta tawo kai ga ta wani tangwa ilawon jike ilawon jin galugo ta ga zan zan na je wa ya zan na je wa ya zan na je wa ya ka mi gidi ulo ne ga shi ba ko ba no da sai ga ga kuganci wale ga yin nan wani yanyi wani jeja dole ga shi wa daga yi liyan dociye na ya ba wa jin mala mafi wa yanin wata kabarayi wata gugbo daga cikin yi wula ajiyar ciku a a ngo ne jiyo kara kara kara kara kara yi wani shirar tiyo mai ba ya ci na ko waga daya wani dole responsibility ya yawo ga ji kiyo waga alabi mu wade mu wade gi wa ba wa bagiji ko ya yawo magani gwamnati ma da ban ya ke biya ke jiki ya ke niye magani ko gwamnati a biye ebe wa yawo ma waga fe ji wala kango gwamnati a biye ege yawo ma ya fe nisa biya ya den kwa asibitin wanda ci ya be wada ta ci ta wanda ci ya be kan zaji ba san ne je da da kin gani biya wani she mine mun wanda mun na ga a ci ga ya ni irin ne zugu mun ci a ta ci duro sai bogo eh ba ci ta wuta lawo ga yanda ci ga jani walo wala ni an a ci ya duro la tarkabuna tabaqan an tabaq kawai su gashi shi wacce je ya wulwa ya gba wa ke ci ta biya wa mura ke da dole ya yi rime da alabun ko ji gane ko dole yi zagi ungon ɗan na su gwargwado ɗiya da ya naga amma uzuri da ke da yin taka ne gwanan wasu na jiga a yi ka zo da ya ga wani ce loke ba ya ba wani cica. wani da makin jire sai bu rekodin jire ba shi ganin ba ya ba wani wani kukura mu kici wani da ya gbara wasu sai bu sai cile yi ko ya ba wani èrò tún lọ sí ọmọ ilé ẹgbẹ́ ọ̀sán mọ́ndò tó tún fẹ́ bùn lórí ẹbáwẹ̀ wọ̀n tákàtí ojú fẹ́bi tí ó fẹ́ bùn ojú sáré ẹbáwẹ̀ wọ̀n fún òjì ètò ẹ̀gá àmàlà ọ̀gẹ́ èkó mi ní oṣù nẹ́ni àti ìdúnyàwẹ̀ òfin èkó òfin èdè ìzẹ́rẹ̀ ètò ìbàṣàṣà àgọ́ yóò lè yẹn lè fátẹ̀ wọn àlàkí wọn àlábù ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ mi fẹ́ hakiye wongo ye ba be ni a respectu e bogo e bone ba ye onwe lati waya wo shishi we release e waya we to ba ni wo so wu de lo mo gbe na ga se da ga do yo fe da ju wo la la che mu ka tan ko be jan kale o ge be ji tabi ayi din na boye na we dia wo le boye wo cha da je da nan wo wo cha go pe ba nu da da nan wo chi da da ka kai ga de kelle ba be gojiyani be ga yi na wa gajiyani kai ga da sen le ba ga tishi wa cuto ko ji, o ji nu to ko o je man ko yen na ju ga we yen ne to tale na ju fes ko zan e bo ne wuye ko ne ta ga ni ga da ga di pata la ji o ma a e ne ji ga ko ji de ga in da jin nan waye ni nan waye na in goyi lokaci ne na wasela e nan ga je bukata da bui na wasela ba amma ya ba wa tiye wa lutu ba to lokaci to lokaci wa kun ga ne tiyani wa madawa ga kiyo kan yawa ya dogon ma ya zo ya ka zo ga ji wa sha ne faji ka zama ji ka zama ban wa ji ga na da kan go me jiyo ko ko ya ba wa shi lokaci na wa abuwa to mada ya guna wata da dagun ba ni ga wanda shi to yanki shi ne bane wo ebun wa ba wa ya gayu ga yanki ta zo ne wani imin nan washi da bui lafiya bai tabiya irin nan hmm. ko ya bawa da da bai duru mi yawa wagan waji sunna da yoyi wa fiye wani tikiya idiya e anko dan yango ejene ma ejene ma ga ji ayuna nan maga washi kazo ya ni ko maga ga kaza ji kaza wagan wagun ba ka ga wai ba da fulfill ne bai ne ku ga alƙawari la ga ba daga ci sun ga ji awon aje da kula wato wuya wale zagirin nan wale ka bai ji hankali abin wani sun mu lafiya jin irin nan wa lokacin gwanon lobba ya daba wani da to ne bukata yin giji ne da zaka za ce fati zaka za kuku ko ijabu da bi ko e bayan hadisin ya abi wurin radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga na kana yan yanbaghi an yazida li ahadin la amartu al mar'ata an tazida li zawjiha da wun ga gogoyi na zango ta ji zai da zango tina na ga mai shuji zadu ya bau kam ko lima azama Allah wa alaiha min haqqi e ba kiye ba ne de tsanani ta tiya kunyona ibn hibban to al imam al bayaki sanu kubra ga gudu hadisa abi uraira nga annabi sa sallam ga iza sallatil mar'atu khamsaha in za yiga sallah bu tuji wa hasanat farja ta al aru gota wa ta'at ba la ma mi tubu dakhalat min ayi abuwa bi jannati sha'at nga ga da janne kondo ne ga bawo imam ne ga gubi ala wasu to ibn ban to imam ahmad hadisa abi uraira ga annabi sa sallam ga iza da ar-rajul imra'atu ila firashihi ga ba yiga yi nushi zongu na wasabuna falam ta tihi in zagin na mabiya fa ba ta gadba na ala ya yi ba ta haji fushi biyu yi ta al malaika ta ta tafiya malaika sai bulani din zagi na ne ba ga imam bukari da muslim ga gobe Amu a ibn jabal radiyallahu anhu daga ba a sallallahu alaihi wasallam galla tuzi imratu zawjaha fi dunya illa kana zawjatu min al-hur ini la tuzihi qatalaki la yushi kwa farikaki ilaina in za a tibu bi na ku je ba illa fate mimi ne gulu in jagun ga ga tibu bi na kuma lana ta ku tabbatu yo unde da bawa da unde da bawa bo na jiya be zo wa to banu a shi bi tina ungwai ne za ya tiya zo ebu madaba na sai da izini ya zo e na fida hadisi abi hurairah ga annabi sa san ga lahiru lil mar'a an ta suma wa zawjuha shahidun illa bi izni wanda annabi ya zagi na wafiyazu ebu madabuna sai dai izini ya bu imam al-bukhari wani ba imam muslimi aga gudu in yi musu jeji mu ya bu gurgudu bil ma'ruf da ga wani gani ko shi mu ga tiye ni ya bu mu sai dai izini mu da wuci Ngole na jiga da wani umarla mini hukun ya buma zai kwaya mutu a baci efagangani e, e e be nimfe ana biyu rarata radiyallawa ne kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a da diga hamsin minal fitratin ya mutu da naudani ne ya fitro alkhitanu kaciyajin wani tishdadu gangani be ẹ̀sùlá èèyàn ìtù wọn kó wọ̀kọ́ sùsáàrì ẹni bẹ̀ èèyàn ìtù tùké wọ́tàkìlì mùnàfàárì ẹni bẹ̀ ẹ̀sùlá fùndùnúmú yẹ náà fìlìtìbìtì gangan bí èèyàn ló kọjá tẹ̀ ẹ̀sùlá wọn yẹ imam ahmad al-bukhari ko muslim وقال الجامع الصغير رقم حديث 3250 hadisa Abdi Hurera rabilala'u annu adai daga man kada na yau shaharar fulifilimu da na gada ya ci da na kuka cin wancan ya wuce. Imam Abu-Dawar, da ka gudanar da jihar Jami'a, ta girka kama ya adi Ibn Amiru rabilala'u annu da annibin sa'a sannan ga 'Inna Allaha, Bihi! An gyara asarar ne, mata ya laɓa ni! Kekewa ban wuli alamaini ma nujiya, hushine! ẹgbọ́gbọ́ ga sai za sakun yi ma ga sai za sakpa yi ma ga se za mutu yi ma sai funuwa sai na biki sai na ki sai na yi kan sai fimba sai na yi wajen ne ni wajen ko sai faru futa wangi sai danda wangi sai lakata se sai larun bayin waye gwajo sai lajin yi miti ga ta yi rimina kin shabon nan kwanci yi wa ji shabon nan ko ya zaka zai ba to yi nijiya kwale zane nijiya zane organiza sanwace fe ne zage ne ya yi nuyon ga kawallahi ma adiri ya zidat malahatan wa husnan alan niswani am laisa liya kulu kawallahi mijakuti bai ya ci ma adiri ma azidat hatan mai zagin nasa saga fayi ko kusnan alan amlai sali laysa li yaqulu muta sagan zagi ne gina kai miji hankali biya da la da ne yana inu da fanin dana yi da ji kwalliya dana yi da ji shiri dana ya tsayi ka je dana, no ne ko yi da mai welcome mun kan da wuya ji gun kasa ina gine saga fayi san wasan si saga fayi ke mine ne ji kino imeri imeri nu ce je tuna a sheik muhammad ibn salih usaimin e eh, jura ga hali ya juzu tankishi ya ni bil hinna nga waje ne za ka design ne za ya kaba kwajo na be laliji be ne jure na warki ya bi tashkili ga wa zafrafa wato lawon waje design wala waje sababu lawa kaza kaza kaza ba waje sheik usaimin ga na'am e eh, ya juzu zalika fi ma jarat bi al'adatu ja'i bi bayna al'ada ta al'ada ta yutubu bi annal mar'a yabunin zagi yustahabu la an tatajammala li zawjiha eh wa yughufu fani fi bau bi kadri ma tatati gurgube yi ku sai na tajammula ha li zawjiha tazimu adata an yamila ilaiha wa an yuhibbaha yabun min fani wa fati yabuna ku ala ba wa fi yabu e ba ma e e ma ba ma fi fani to mutifai ga lati babu na gan wa kulli shay yusiku urasila wal mahabba bayna zawjayni fẹ̀yìn náà mọ̀tìlógún yẹn dondo ní ẹjẹ́ ala ní àfi wọ́n lọ jìgá báyìí ẹgbó kágun tó jàrá mọ́ ní sáàtì alkamusu tí máa yà sáàbì ní arúgbó kejì rọ́kàmí one one nine two ẹgbẹ̀ nana sai ne dan juji ye gwa zumin zagi ya yin zagi ga be ton na juji sai wa sai gwa ga tono ya sai ngiti ya wa baya afashi ko sai ba sa bi ayin rotis kaya ko ne bi ne ne nga wa de to bagu ya tita ci wo ko عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دي ليس منا من لم يرحم صغيرنا أنا دي وين كان جي يعني با ويعرف شرف كبيرنا ومتي شويا وملا شوية نصيانا امام احمد دا تلميذ تو الحاكم hakim mustadrak wa gadu do jami'u 5444 ye koyan mutuwani ci ina yula muhimmanci zuwa tsafta gani bai sai ba ta zuwa annabi ga annazafatu min al-imani tsafta wanda ni ne imani ya bugo sai lagu wannan galugo ya goje shi wu kalaji ebo ya kwalaji su kun uke da biyan wuce wala na buwaru kuyo ebo ya laji wanda za a to zuwa aji gobe zo wale na jideriya jini agba na gida lami sun dan na shi gida lami sun wata ne kwata jideriya ewo fele eje ifo eje to jelabiya to sketi to to to fanti to brezia to waje to waje zakan ji to labule ko to rufuta ba ta te lu dijiyo te lu fo lawo gbo ayo ni wanyi ye ba o keke ju ati agabe mo ede e ba o di polish kata fe lufi ba ni gade bukata yin mofi na wumo ba fun da tele ti wuji ke wun na ya aso kun na wale yajo jiyo fiyo ya kata em kata zuma de igboro kata ife lufi ya edi labule ife lu telu ta zuwa yi bedroom ba na wele ti da bayan utazu garugu agado foye wa waje bola mu agado fofi ko kágbó òdùsùn mọ̀jì kùtì ìdálùkọ̀ èdè òdì ìgbéra ájú sẹ́ńtà sí níhùn ti yọmọ́ ọjà àdélé etu tìǹtìára zùnjì pátẹ́ ní ẹgbẹ́ dìkíọ́ sáṣẹ́ nẹ́jì rẹ́kìn sẹ́ta géèyí ń lòtì ìlú tí ládùn ní pátá sáájú abẹ̀jì sí ìtìta wá ń yí abùlàjẹ́ tìlájẹ́ wá ń yí atútì ìfẹ́ tìgbẹ́ bi ń yi, ko. wato yadda saka da wato ainihin lobin da cika wa bezo ya bawa daga shi saka da wani yawan kayan da yanzu da hankali ga cika bezo cikin rumba ne ya ce rushi nan sai ke lu da yawan gibe ya guwaci sai la muhimmanci a tarbiya yan egishi sai ki gan ku an fusakum wa ahlikum nara ya sa ta ci ta ke hannun bai zane ya ji daga ɗan nan ɗan bago sai na alaliya sai jiji sai ya ji beye ta ta nan daga ne ya ji beye an mai bane duniya da ta bane ne lufin gwamnati sai su maga walwali da ta na yudina aulada wani haulaini kalidaini liman arada an yutimma radaa naji eh, ya ji beye eh, ya guba ne ga gumina ya ga ne ga gumin le yi yu gumina sai ya ji foro ga tun wuri sai kan goya tun dede ya ji gaiwa gama da jiya na goya nan ga je dama daga wajen yadda gwale galugu jin yadda gwafi ma galugu za da ya dede ji ma galugu da fin su gaban galugu da fin taba ma sai buwa sai mai ti jire yi da kirki ji da ne biya cin gane ne gin zagi lugu babu au ko ta yana lawa ko ta yana fasu lawa da ne biya cin ne. ah kan ale gan e ba lo ti adu complain ko kan lo ti e ba lo ti adu fe complain ga ashku min kasrati khuruji zawjati na di fe complain kan lo ti e ba e inu ra ni fe la ti ke wala ga tiya فمرة أذهب إلى أهلي kandoci ngan nyalo bagani nyalo mi wa marratan ila ukti kandoci nyalo bayan ya gini zagi wa marratan ila ammati kandoci nyalo bayan gogoyi aw khalati ko ban na gini wa rada ila ila jaddi wa kandoci ban da komi kandoci ban da komi wal khamisa kandoci zuwutu jima zuku ila suki nyalo zuko wa sadisa lin nuzha kandoci miyara sayaya ثم المناسبات والولائم والجيران مكوب تشي والمجي يا وجي hata ina alakata ta saki rufi bai baiti ha kan da cewa da wa abele wuje ji ya ma yin ne shi shiliya kun dora wa ba ne wani wani alali mutum ce wa karna fi buyuti kunna ife dambu yau da ya asalin zagi dambu ku maga ya su kun wuje ji adabu kuru ju dabo maga ya wula zine buwa a mai zalo loli mai shugaba kan ganin da bayan sai ci kun da buwa wole unjiga baga yi muka kai tiya completely ya ko amma yi muke wani gutiya ko ndoro ali de ne o ziyara fún àti ìlúfẹ́ pátá sí sísà wùtàn ẹ̀wọ̀n ti pátá ti àwọ̀ gúbà zànà àwọ̀ ní zànà kànzán zandoci ti ja shi haƙe ya wuce waya ndo ta ya jiwo ya ji shi zawo wansu ne waye amma fondoro ni alobasa nne ni alobasa nne ni alobasa nne ni no le kan e baga da le nza ji no te de bo cha sa fun tere me bi ti ji wa bi ti ji pa do tu ba ko ale ba no complain sai ba da take complain da ga inna zawjati da'ima tutalibuni da no rayi zurufaha in yi wi wani ke wadda wani kan ga wani su consider yan haliyan wuji fayya maridotun kan tun gon wa ma wa ba da suyin fayya hamil after one week gon wi be wani wa ba da shaharin to ali ma sama abu kan tun ga gaskiya gon wi je shi ayi ya juna muwa Allah zai yi rusa biya ta wa za haku ne gaskiya walakin ni uridu an ara muqabila zalika amma mutum ne ya bani wa ino ya mana uji ya uma an tura yi durusi i don't to consider uma فربما تقابل المشكله خارج المنزل وجوكالتي وسيت problem mu wato outside mbo aw tamuru biya azma maliya kan wato mu wa da problem yewo aw nasiya ko psychologically kan gbon to asha to aba lokacin jin wale wunde bukata yin yotu kwasu dan mu mutu wai muta mutu sun un ba za wangi juya wu mutu alkhairu juya wu mu ya wala bari kirki je ba tibo to ba wunde zaman lafiya je ba wunga daji mu wunde zaman lafiya amma wunde zaman lafiya da wunde daji mu gaji zugu wunde da zaman lafiya buwa imijiyan gita wa minu la kawai e ba ta zuwa kazaja kazaja mutum da halin nan da yinin bone dole ungwayi ungwayi mu jiya yujirin nan sai ba mu ta sai ga inna zawjati la takun bi huquqi ahli in yawi wala yadda hakkiyan gami wuja fa masalan ummi mahajura. mun zamanin tawil fa zurha tazurha nawi in wadiya da nawi tun daga wani fa kara da san nauyi. zaujati wala hatta tattasil alaiha bil hatif ka wuji wayo gan na kube ti kube laji wa salati wa dan lafiya idin bo lafiya ya kuji da sawani wujan wala da'ata ila al manzil in mai invite to nan gan wayo ya dole ne biya inna anati ala dirri bi abawaya wa qaribi wa zawi ra'imi ni wajibati zawjati in yuji mi taimako etiya min ji bolo ya nan mi ji bolo ya baba mi ji bolo ya dan je ni ji unda min ya nan wa ba mi jire nan wa huwa ma kuntu an tunji bali a wula da magun ba jishu ya hun amma yanzu wa ga da yi ya cibe na kan waje na kuma yi da yazinu ya wa da jan amfani da cibe na akan waye lati ne kuma yi da yazinu ya in ga waje wa ce da ta waje ya kuma a ke ka wa ga na ji ya kunu na bari na bi ahlihim wa Wasu li Amin wa ga waje ji a ta ji bololo bayan mun jaya ma sai ke guni lobayen zan dan jashi nan ẹgbọ́gbọ́n wa ló ń wude yìrì ń lẹ́jì wà lẹ́gẹ̀ẹ́ bá mi tàbí fẹ́ kọ̀m̀plẹ́ yìrì ń lẹ́ tiẹ́ lámàríyàn tèmi ugu wàláhu àná. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله